barkan mu da arzikin saduwa a wannan yammaci na litinin 22 ga watan ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 27 ga watan 6 na shekara ta 2016 miladiyya muna karatun alkur'ani daga nan jami'ar abubakar ta kawo balewa a nan bauchi daga a cikin suratul an'am kuma mun yi karatu ne zuwa aya ta 135 yanzu za mu tashi daga aya ta 136 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعلوا لله مما ذرأ والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji yake cewa dangane da mushrikai waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiban suka sanya wa Allah daga cikin abin da Allah ya halitta na daga kayan amfanin gona da kuma dabbobi na gida suka sanya wa Allah kasonsa sai suka ce faƙalu haza lillahi bi za'mihim suka ce wannan shine kason Allah bisa gariyawarsu. wa hada li shuraka'ina wannan kuma na gumakan mu ne ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah amma abun mamaki da suka raba sai suka sanya duk abinda ya zama na gumakan su ne shi baya isa zuwa wurin Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim amma duk abinda yake na Allah ne shi kan zai iya isa zuwa wurin gumakansu sa'a ma ya Allah ya ce wannan hukunci da suke yi ya yi muni abin da yake faruwa shine mushrikai na larabawa a da kafin zuwa musulunci ɗaya daga cikin abubuwan da suke na jahiliya wanda yake nuna tsananin tsagwaron jahilcin wanda akan wannan tsagwaron jahilcin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa idan kana so ka gane asalin wato tonon asiri da Allah ya yi wa larabawa na da na jahiliya akan tsananin jahilcinsu da kuma abubuwan da suke yi na shirka da halin duhun kai da suke ciki kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karanta suratul an'am saman aya ta da 130 kamar yadda imamul bukhari ya rawaito a cikin kitabun manaqib Ya yace abdullahi bin abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa ya ce idza sarraka an ta'lama jahla al-arab faqra ma fawqa 30 wal 100 min surati anam idan kana so ka gane asalin tsagwaron jahilci irin na larabawa to ka karanta waɗannan ayoyi da yanzu muke ciki abinda Allah yake cewa a ciki shi ne. su mushrikai ja'alu lillahi mimma dara suka samu cikin abubuwan da Allah ne ya halitta nasa ne dama min alharfi wal an'am na daga kayan amfanin gona da kuma dabbobi duka na waye na Allah ne da suka zo sai suka raba kashi biyu in suka yi noma suka samu kayan arzikin da Allah ne ya ba su ko suka yi kiwo suka samu dabbobin da kayan Allah ne wanda ya ba su sai su raba kashi biyu wasu daga cikin kayan amfanin gona ko dabbobi